sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen Laraba 20 ga watan Afrilu. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta facebook a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa akan mita 102.5 a zangon fm ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Yau za mu koma kan maganar yawan tashin gobara a kasuwannin arewacin Najeriya kamar yadda kuka fara ji a muhawarar da Hassan Maina Kaina ya jagoranta a Yobe da wasu 'yan kasuwa da wani mai fashin baki na al'amuran yau da kullum. Za kuma ku ji ci gaban wannan muhawarar. Illar gobara baya misaltuwa. Musamman mu a nan arewa maso gabas mana cikin wani yanayi wanda mana da bukata dama ta musamman. ko ma lokacin da yake cikin kasuwa ba zai dauki wuta ya sa kasuwa ba balle mai hankali duk kasuwar da muke da ita to dole a tsaya a sa tsaro a ga su waye suke hada hada a cikin kasuwa kuma menene lokacin bude kasuwa da kuma lokacin rufe ta wajibi ne irin mutanen da za a yi amfani da su cikin kasuwa nan su zamanto mutane ne masu amana To tun da 'yan kasuwa da yawa suna kyamar yin mu'amala da bankuna kuma ba sa son jin maganar sayan inshora ko a shari'ance akwai wani tsarin inshora da zai iya taimaka ma 'yan kasuwar da ke asarar dukiyarsu a cikin gobara? muna da wani tsari da muke ce mishi attakaful al-ijtima'i ko kuma mu ce mishi attamin tsari ne na inshora wanda ake ce mishi attamin biniyatu sadaka wato yana nan ne kamar yadda muke adashe a cikin al'ummar mu mun saba yin adashe kowane lokaci amma da ɗauka, shi kuma wannan adashe ne wanda babu ɗauka. mutane ne suke haduwa akan wani wani ittifaki na tsakaninsu su haɗa su duk lokacin da wani musiba ya faru a tsakanin junansu za su yaye wa kansu wannan tashin hankali. Dan iya kuma al'amarin shugabannin majalisun dokokin Najeriya ne ya sa shi ya yi zugum yau kwance cikin wata inuwa na iske ɗan iya lamama na ce ɗan uwa ya na ganka zugum kamar wani kurma ya ce bari na ikara canjin da muka zaɓa ne kawai na ga yana nema ya yi mana gaddama don na fahimci shugabannin majalisun ƙasar mu sun faye rigima. Yanzu haka muna tare da Dr. Sharif Almuhajjir ƙwararren masanin ilimin tattalin arziki da sarrafa dukiya addinin Musulunci kuma malami a sashen nazarin addinin Islama a jami'ar jihar Yobe. Za mu tattauna da shi kai tsaye ta wayar talho. Domin ya yi ma mu da masu saurare musamman ma 'yan kasuwa bayani akan inshorar taimaka ma kai da kai idan wani bala'i ya faru. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Bari mu fara da labarin ɗan iya wanda yau ya mai da hankali kan taɓargazar da shugabannin majalisun dokokin Najeriya ke aikatawa ga Isa Lawal Ikara yau kwance cikin wata inuwa na iske ɗan iya lamama na ce ɗan uwa ya na ganka zugum kamar wani kurma ya ce bari na ikara canjin da muka zaɓa ne kawai na ga yana nema ya yi mana gaddama don na fahimci shugabannin majalisun ƙasar mu sun faye rigima wai duk da yadda tsaffin shugabannin ƙasar mu suka hau kan dukiyar ƙasar suka dinga didima maimakon a ce sun yi karatun ta natsu don nuna nadama sai kawai na ji an ce shugabannin majalisar dattijai da na wakilan sun ɗau ɗauki ma'aikata ɗari 400 don kawai su yi musu hidima sabo kawai da girman kai ko in ce takama ko da yake dai dama an ce sun fai handama ko haɗama don kuwa ba su da burin da ya wuce idan ana magana su ce mu ne nan a sama na ce dan iya dakata don ni fa ban gane ba kana nufin wai ma'aikatan da shugabannin majalisun biyu suka ɗiba su ne har mutum ɗari 400 saboda tsabar ruba ya ce to kaga dai an ce shugaban majalisar dattijai da takwaran shi na wakilai mutum mutum 282 suka ɗiba mataimakansu kuma suka ɗauki mutane 118 saboda tsabar zamba kuma an ce dukkanin mutanen nan 400 da suka ɗauka suna karɓar albashi mai tsabar ƙiba don kuwa daga naira 700 zuwa sama da miliyan suke ɗauka tsaba na ji an ce ma kwanan nan aka ware naira miliyan dubu goma aka ba su don kawai su rarraba shine fa nake ganin anya kuwa canjin nan akwai riba ko kuwa dama haka ake canji wasu na shan gara da gararima wasu kuma na ta fama da hukuba na ce a a dan iya wannan tambaya taka na da wuyar ba da amsa don kuwa asali idan ka ji an ce canji a kasar hausa to alkhairi ne ko kuma wani ci gaban da ke nesa yanzu ya zo kusa amma dai wannan canjin gaskiya akwai siyasa don wannan labari da farko na kalle shi ne kamar kana min wasa ko da yake dai dama na ji wasu na cewa ko an yi canjin nan fa wasu ne kawai za su makalkale a sama a bar wasu a ƙasa amma dai anya wannan labarin kuwa ya je kunnen shugaban ƙasa dan iya ce ito mai yiwa wani ya shaida masa sai dai kuma ya kamata idan har ya san wannan batu ya fito fili ya fallasa saboda ko ba komai ya kare mutuncinsa na ce to dan iya Allah ya ba mu ikon ganewa kuma shugabannin majalisar da muke ganin sun riga sun nutsa dawa Allah ya sa su gane ko sa samu ikon dawowa don kuwa gaskiya wannan adadin ma'aikata da suka ɗiba na nuna cewa lamarin akwai cuwa-cuwa don kuwa da kaɗan adadin 'yan majalisar ƙasar rankatakaf ma suka ɗarawa waɗannan masu hidima a yawa kaga kuwa wannan ka iya jefa ƙasar cikin wata damuwa ko kuma talakawan ƙasar su yi ta fama da yunwa maimakon a ce sun yi nasara wajen shan lagwadar sabuwar sabon rayuwa amma dai fatan mu Allah ya nunar da shugabannin namu gaskiya cikin gaggawa alabashi mu ma 'yan ƙasa ma samu natsuwa ça c'est sûr c'est comme ça que ça se passe nous on est galéré du monde des années passées c'est seulement Dieu qui nous protège donc pas plus fort que Allah. thunder destroy and boy. So watch this. Billy O. Dumu du an cuce mu ba Bamu de aiki mudu ba mu mun basu da Allah mun basu da Allah assalamu alaikum na billy all the talk To kamar yadda muka ce yanzu haka muna tare da Dr. Sharif Almuhajir ƙwararren masanin ilimin tattalin arziki da sarrafa dukiya addinin musulunci kuma malami a sashen nazarin addinin Islam a jami'ar jihar Yobe. Za mu tattauna da shi kai tsaye nan gaba kaɗan akan inshora a shari'ance. Amma yanzu ga zauren matasa kuma ga Hassan Maina na da abokan tattaunawar shi za su ci gaba da muhawara a kan yawan tashin gobara a kasuwannin arewacin Najeriya. Alhaji Inusa Alhaji Ubana Alhaji Barau a irin nazari da hangenka wani irin illa waɗannan tashe-tashen gobara ke wa tattalin arziki? Wato shi illar gobara baya misaltuwa. saboda kamar mutum ne miƙe kuma a dawo da shi ƙasa da ƙarfi sai abin da aka gani dalili kaga ita gobara idan ta zo da abin da kake so da wanda baka so da mai dama da mai dan dama dama duk ba ta bari to saboda haka illa sai yakan shafi kowa da kowa yakan shafi kowane irin buzin hatta har da harkar lafiyar nan gobara ba ta bar shi ba saboda haka irin wannan ilolin sanar dama ya shafi lafiya ya shafi ilimi kiran da muke dama ga hukuma ga irin wannan illolin idan ya faru a samu wani ɗauki na gaggawa daga wajen hukuma saboda wannan raɗaɗin kare sa mutane shiga cikin wani hali domin musamman mu a nan arewa maso gabas mana cikin wani yanayi wanda mana da bukata dama ta musamman to irin wannan ɗin in allah ya aiko shi ba wai fata ake ba mana fata hukuma sai ta sa ido ta ga ya za a yi a shawo kan lamarin ta yadda ba zai ba da kofa wata annoba kuma ta shigo ba annoba ce dai babba amma Allah idan aka tara hankali guri guda aka hada shi kuma da tawakali hukuma ta shiga ta tsakan tsayin daka to insha Allahu za a samu mafita Alhaji Rabiu idan muka duba yadda wasu ke hangen irin waɗannan tashe-tashen gobara a kasuwannin arewacin Najeriya wasu na ganin ma kamar da gangan wasu ke cin irin wannan wuta me ya tunaninka akan wannan to assalamu alaikum ni tunani na nake gani akan wannan wato abu duk abin da aka riga ka ce kasuwa ne to fa ta tara kowa da kowa akwai mai hankali akwai har mahaukata ma akwai a cikin kasuwa ba wadda babu ta saboda haka wannan al'amarin da ke faruwa shine kamar a zuba tsaro duk kaso da muke da ita ne kasuwar ake a cikin ta to dole a tsaya a sa tsaro a ga su waye suke hada-hada a cikin kasuwar kuma menene lokacin bude kasuwar da kuma lokacin rufe ta da kuma suwa za su dinka kula da kasuwa har gari ya waye to dole ne ya kamata hukuma ta shigo ciki ta haɗa kai da 'yan kasuwar don a rinka sa ido a kan abin da ke tafiya ke dawa a cikin harkar kasuwar garin kowane gari ne eh. alhaji isa sakatare kai ne shugaban kungiyar 'yan kasuwa na fatuskun kuma kaji yanzu yanzu na alhaji rabiu muhammad dan nangiyar ya ce dole ne a sa ido a ga suwaye suke cikin wannan kasuwar kuna sa ido alhamdulillah muna sa ido kwarai da gaske domin idan ka duba duk kasuwannin nan da aka ce wuta ta tashi za ka ga suna da lokacin rufewa kuma suna da lokacin budewa kuma kamar yadda eh, ake zaton cewa ko a wani wanda zai sa wuta a kasuwa ni ina ganin ko ma lokacin da yake cikin kasuwa ba zai dauki wuta ya sa kasuwa ba balle mai hankali saboda ya san cewa za ta shafe shi ta in ba ta shafe ta gefen nan ba za ta kuma shafe ta gefen nan saboda haka tsaro daidai gwargwado muna sa tsaro a kasuwanninmu domin za ka samu kasuwannin akwai masu rufe su akwai masu buɗe su kuma za ka samu kasuwannin akwai masu gadin su wanda suke tsaron su daga misalin karfe shida ko bakwai na yamma har zuwa gari ya waye to kaga shi duk abin da dan adam zai yi zai iya abin da zai yi ne saura kuma ubangiji Allah subhanahu wataala ya karasa masa kaddara ba a iya kauce mata sai dai ayi addu'a Allah ya sassauta ta ya rage ta to saboda haka mu a matsayin mu na shugabannin kasuwa muna iya yin mu mu tabbatar da cewa mun kare dukiyoyin wato su wayan da muke shugabanta to amma idan ubangiji Allah ya aiko abu kuma babu yanda za mu yi ba misali da irin matakan da kuke dauka Eh alhamdulillah lokacin da ni na taho kan wannan shugabanci farkon abin da na yi na tabbatar da cewa na sa a wato lokacin da za a kule kasuwa da lokacin da za a bude ta kuma na iya ƙoƙarin tabbatar da cewa duk wani mahaluki ba za a bar shi ba idan lokacin rufe kasuwa ya a cikin kasuwa sa'an nan kuma kowane gate gate namu na kasuwanni muka tabbatar mun gyara su mun walde su mun gyara su mun tabbatar da cewa idan muka kulle babu wani mahalukin da zai iya shiga nan kuma muka tabbatar da cewa kasuwar mun sawa mata tsaro wato masu tsaro wanda za su gewaye duk hanyoyin da zai shigo da mutum zuwa kasuwa to za ka samu akwai jami'in tsaro a wajen nan su waɗanda suke cikin kasuwa wato kaman waɗanda ake ɗauka wato masu gadi kamar hana gamba wanda masu shaguna suke ɗauka muka tabbatar da cewa wato in za su hura wuta dole ne su mai da hankali su hura shi ba kusa da rumfunan mutane ba nan a yanzu mataki da muke so mu dauka a nan gaba ma duk mutumin da zai wato za mu shawarci yan kasuwar mu in har haka ya dace duk mutumin da zai zama yana tare janareto to za mu iya kwanon mu tabbatar da cewa ya samu kasa a bokiti yana kusa da janaretan ko kuma ya samu fire gusha yana kusa da janaretan sannan akwai kwamiti da na nada na kula da lafiya da wato dukiyoyin yan kasuwa su tabbatar da cewa duk wani cikin kasuwa da gewayen kasuwa inda ake da mai shayi da mai sai da mai na bamburutu kusa to a tabbatar an raba su sa'annan duk inda aka a zaga kasuwa duk inda yake da wato rough warin warin wanda aka yi shi ba kan ka'ida ba to a tabbatar an gaya wa wa'annan mutanen su nemo wato ainihin ma'aikatan nefa su mai da wayarin din irin warin da ya dace so duka irin irin wannan matakin muna iya yin mu to amma kamar yadda na ga maka da farko shi dan adam zai iya yin sa ne sauran kuma ya bari Allah subhanahu wataala ya karasa masa to saboda haka wannan yana daga cikin kadan daga cikin matakai sannan akwai ainihin masu eh, nika haka wanda su ma suke amfani da man fetur masu markaɗe da sauransu duk mun kira su mun ji hankalin su yadda za su rika mai da hankali so wani abu da ya faru a kan matakan da muke ɗauka mun ƙara ɗaura matakai a kai a dalilin ma wannan ne muka roƙi ah, mai girma shugaban karamar hukumar fatuskum ah, alhaji muhammad musa muka roƙe shi akan cewa ya kamata a sama mana motar fire service kuma cikin yardar ubangiji lokacin da na roƙe shi ba ɓata lokaci ba cikin yardar ubangiji aka aiko mana motar fire service kuma muka ɗauki motar fire service a yanzu halin yanzu da nake maka magana cikin kasuwan fatuskum akwai motar fire service wanda muke jira ko da wani kaddara ubangiji Allah ya kawo to za mu iya mu tabbatar cewa bai kai munzilin yadda yake kaiwa sauran wurare ba su wanda suna daga cikin irin matakai wanda muke ɗauka wanda zai zama lalle cewa ya kare duk wata ba zai iya hanawa ba amma dai in wato kaddara ta zo to zai sauƙaƙa ba zai kai yadda ake tsammani ba sa'an nan a lokacin da aka shigo kaddamar da wannan mota mai girma shugaban karamar hukuma ya yi mana alƙawarin cewa duk wayanda suke kan layi a cikin kasuwa za a gyara su sa'an nan za a mai da hanyoyin bakin kasuwa ya zama wani a tabbatar an rage cunkoso duk lokacin da motar fire service ta zabura kan wani dauki to ba za ta kuma samu wani cikas ba to wannan duka yana daga cikin irin matakai da muke kokari mu ɗauka to saboda haka iyayen mu na yan adam zami saura kuma mu roki Allah subhanahu wataala ma ya ma kare mana ba ma ma bukatar aikin wannan motar mun dai kawo ta mu da mu aje amma ba ma bukatar aikin ta Eh, insha Allah Alhaji Inusa Alhaji wani Alhaji Baro kaji wasu daga cikin matakan da ake ɗauka a nan kasuwar Fuduskum da ke jihar Yobe. Idan muka duba kuma sauran kasuwanni a arewacin Najeriya misali, kana ga me ya kamata a yi domin a zama cikin shirin ko kwana ko da mai afkuwa ka iya faruwa. Na'am wato a wannan gaba ni ina tare da abin da shugaban 'yan kasuwa na garin Fataskum ya ce. Sai dai karin bayani wajibi ne irin mutanen da za a yi amfani da su cikin kasuwan nan. su zamanto mutane ne masu amana saboda idan ana zargin wani dan adam zai iya tada wuta to kaga amana ne ta rauni yawan aka ce an samu mutane masu amana wanda za su iya kula da haƙi da dukiyar jama'a to Allah yadda zaka samu zaka samu an kaushe irin waɗannan abubuwa sanni dai baba yau wasu ya aka ji da wahalan yau <laughs> haka muka taso muka ana yi gashi kuma haka rayuwar haka za mu koma shekara ta tamanin kenan ban ga wani abu a ƙasa ba ça c'est sûr c'est comme ça que ça se passe nous on est galéré du monde des années passées c'est seulement Dieu qui nous protège donc pas plus Look, fort que Allah. where the country thunder destroy and boy so watch this billion. Oh, Jamila sai na ga kamar baki gane waka ba ce ki aza wasan kwaikwayo ne. Kuma ta yi daɗi ai ban san Bilu O zai shigo da rap ba. Sai gashi ya shigo da fassarar. Mm, Yawa to masu saurare kamar da muka ce muku yanzu haka muna tare da Dr. Sharif Almuhajjir ƙwararren masanin ilimin tattalin arziki da sarrafa dukiya addinin musulunci kuma malami a sashen nazarin addinin Islam a jami'ar jihar Yobe. za mu tattauna da shi game da inshora a shari'ance. Salamu alaikum, dakta. Wa alaikum salamu wa rahmatullah, hajiya barka da yi. Barka dai ina wuni ya hidimomi. Alhamdulillah ya kokarin ku. Lahiya lau yawwa to kahin mu shiga wannan tattaunawa ga dangadan eh, dakta da hwarin harko me inshora ita wannan inshora an aka ce inshora me ake nihi kuma me inshora. To, farko dai inshora kalma ce ta turanci wadda aka mai da ita ta hausa. Ana nufin wato tsari ne wanda mutane suke tara dukiya akan wani kasafi saboda tunanin ko ta kwana. Idan wani abu ya faru da ɗaya daga cikin mutanen da suke tara wannan dukiyar sai a yaye mishi ko a rage mishi tsanani. na ce a yaye mishi ne ko a rage tsanani saboda ya bambanta tsakanin inshora wadda za mu magana a kanta da kuma inshora wadda muka sani ita inshora wadda za mu magana a kanta ita ce inshora ta addinin musulunci ita kuma tana nufin taimakekeniya ne tsakanin al'umma ba kuɗi ne ake tarawa don a yaye masifa masifa a addinin musulunci za ta faru kuma allah idan ya ƙaddaro ta ba a yaye ta sai dai a taimakawa wanda ya shiga cikin wannan to wannan tsarin shi ne ake cewa inshora a musulunci muna ce mishi attakaful ko kuma mu ce mishi attamin wato tara dukiya da niyyar taimakon juna ko da niyyar sadaka mm. yawwa Yau wato mun yi tambaya a Facebook da yawa sun mm. ba da amsa daga ciki barin ɗan karanto da harko akwai Mahmud mm. Salihu ƙauren namo da ya ce wannan tambaya masana shari'a ya kamata su bayar da ta domin ni dai a sani na ban san da wani tsari mai kama da irin wannan ba shi amsa shi kenan to sai kuma mm. Umar Eliya Emani ya ce ai gaba ɗaya inshora haramun ci domin duk wanda ya yarda da ita tamkar bai yarda da Allah ba. To me za ka ce? A farko dai a kamar da kuka sani a musulmi don ya kasance musulmi kowa yana da fannin da ya kware da shi a cikin tsarin addinin musulunci. Amma malamai da kuma wayanda suka karanta tsarin tattalin arzikin addinin musulunci su kaɗai ne suke da ikon su ba da hukunci akan abin da ya shafi inshora ko kuma tsari sauran tsarin tattalin arzikin addini. A musulunce mu aka fara yi wa umarni da ni wani abu na tsari wanda mai kama da inshora kafin ma a yi na turanci farko dai Allah ta'ala ya umarce mu a cikin alkur'ani mai girma cewa muminai da junansu gaba su mataimakan juna ne saboda ya amuruna bil ma'arufi wa yanhauna anil munkari wa yuqimuna salata wa yutuna zakata wa yuti'una Allah wa rasula suna mm. taimako ba zuhum auliya uba su aminan juna ne suna taimakon juna akan aiki na gari sallah azumi zakka da kuma taimakon juna akan dukkan abin da shafi rayuwa shi yasa Allah ta'ala yake cewa yake yabawa waɗanda suke fifita yan uwansu akan kansu yake musu alkawarin aljanna yake cewa wa runa ala anfusihim walau kana bihim kafafa suna fifita yan uwansu da dukiyoyinsu akan kawunansu ko da suna da buƙatar dukiya saboda haka Allah ta'ala kuma ya ce ni taimako tsakaninmu akan abin da yake na biyayya wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisinsa ya ce mumini laysal mu'min billadhi yashba wa jaruhu ja'un ila janbi mumini bai kasance wanda zai ci abinci ya koshi ba kuma makocinsa ya kamu da fitinar yunwa ko talauci a kusa da shi shi yasa ya kamanta muminai cewa misalin su cikin ƙaunarsu da san junansu da taimakawa junansu kamar salin jasadin wahid misalin jikin mutum guda ɗaya ne idan ta ka idan bangaren jiki ya kamu da ciwo ta da'a lahu sa'iruhu bi sahri wal dukkan jiki sai kamu da ciwo da zazzaɓi da rashin bacci a mm. takaice za mu gane cewa wannan kira ne shine malamai suka jihadi suka ce akan wannan kira ya nuna cewa idan musulmi masifa ta same shi to yana da kyau dan uwansa musulmi ya taimaka mishi shi kuma kullum addinin musulunci yana nuna mana hanyoyin taimako kafin abin taimakon ya zo saboda haka shi yasa malamai suka ijtihadi kuma malaman nan ba wai na Najeriya ba kadai ba malaman duniya kasar Sudan ita ce ta fara tabbatar da tsarin inshora bayan majalisun malamanta sun zauna a shekara ta alif dubu mm-hmm. suka amince da tsarin inshora na addinin musulunci sannan bayan ta kasar malaysia ta biyo baya a shekara ta dubu sannan kasar saudiya ita ma ta zo ta yi a shekara ta dubu wannan ƙasashe guda uku su ne suka jagoranci a tsarin inshora na addinin musulunci kuma sun yi shi ne bayan manya-manyan malaman su sun zauna sun tattauna sun ba da fitawa akan ingancinta da kuma ta addinin musulunci. Mm. Sun jingina wannan tsari da wani tsari da ake da shi a musulunci na diya na afila. Tsarin afila shi ne tsarin da idan ɗan uwanku ya je ya jawo abin da zai biya diya ko ya kashe wani ko ya jiwa wani ciwo. To sauran ɗan uwan gaba ɗaya ko kuma har ma mutanen gari da makota ko kuma 'yan kabilar su ana kiransu da su zo su ba da gudunmawa don su biya diyar wannan idan ba shi da ikon biyar biya hakan nan kuma akwai tsarin abdaman wato ah, bon kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhaji da za ka ajiye ta taru saboda ganin idan wata musiba ta faru sai a kare ta da shi akan wannan tsarin suka tabbatar da tsarin usura addinin musulunci hmm. yawa galibi idan muka duba dakta za mu ga kamar 'yan kasuwa da yawa suna kyamar mu'amala ma da bankuna ballantana kuma a yi musu magana wannan inshora kamar wani bayani za ka yi musu kamar su iya rabe bambancin wannan inshora da suke gudu ta zamani da kuma wannan wadda kai magana ta wato a shari'anci gaskiya ne duk mutum musulmi wanda yake son ya haɗu da Allah zai rika kyamar duk wani tsari da akwai riba a ciki saboda Allah ta'ala ya yi mummunan kira zuwa ga duk wanda yake da mu'amala da riba yace yan haƙun lahur riba wa yurbi sadaqat Allah yana tauna dukiya wadda aka tara ta da riba a ciki kuma yana ribanta da dukiya wadda aka tara ta da aikin alheri ko sadaka a ciki sakamakon haka shi yasa suke gujewa kuma wannan din daidai ne daidai gwargwado mutum idan ya kiyaye abin da zai jefa cikin fushin Allah abu ne mai kyau to amma shi ta tsarin banki da tattalin arzikin addinin musulunci ya zo da cewa ya halarta ga musulmi ya ba da taimako shi wannan tsarin inshora na addinin musulunci ba wani abu bane illa mutane ne ɗaiɗaiku za su haɗu akan tsarin kasuwa ko ma'aikata ko kuma al'ummar jiha baki daya kamar yadda muke yin adashe a cikin al'ummar mu ana yin adashe kuma sai a ɗauka a bawa mutum ɗaya daga baya a bawa mutum ɗaya wannan shine tsari tsarin yadda yake shine za a haɗa dukiya a dinga karba lokaci zuwa lokaci da niyyar sadaka shi yasa malamai suke ce mishi at-ta'min bi niyyati sarrafa hmm. ko kuma at ayi al-ijtima'i shine wanda za a tara wannan dukiya lokaci zuwa lokaci ana tara ta ka'idar tarawa shi ne ba wai idan musiba ta kamu da kai dole sai an biya ka ba saɓanin wancan tsarin na turai da muke ake yi shi wannan ana ta kuɗin dukiyar da ake tara ana ce mata premium ne wannan kuma dukiyar ana ce mata contribution ne wato taimako wancan kuma ka'ida ce wadda aka sa tsakanin al'umma dole idan musiba ta kama ka sai an biya wannan kuma ana tarawa ne da niyyar sadaka idan aka tara wannan dukiya ta taru idan kamar misali yadda kasuwa ta zai kama da gobara sai a lissafa a gani hmm. me za a iya taimakawa wa'annan yan kungiya da wannan abu ya faru da su sai a wari wani dukiya daga ciki sai a taimaka musu amma da niyyar cewa an ba su sadaka ne ba wai an biya su kuɗin da suka tara ba hmm. shi yasa a tsarin at-ta'min a tsarin inshora na musulunci idan mutum aka ba shi dukiya yana yin godiya kuma ya yaba kuma ya yi wa Allah ta'ala hamdala da ya kawo wannan tsari amma a mm. tsarin inshora idan aka ba shi dukiya zai ji an baida mishi da sa ne wanda ya bi mm. Mm. Eh. saboda haka malamai suka ce wannan tsarin ya bambanta da tsari wancan na riba yanzu haka dr sharif a gurguje a tsarin bankunan najeriya da akwai waɗanda suke siyar da irin insurance ɗinnan ta yadda addinin islama ya bayyana eh akwai wasu wasu kamar ƙungiyoyi na tattalin arziki waɗanda suke ƙoƙarin kamanta ayyuka na tattalin arziki a Najeriya. Na sa kuma wasu kungiyoyi a Legas da suke yi, amma a nan arewaci gaskiya ba mu da ƙungiya wadda take yin wannan kuma kamar yadda sarki mai martaba sarkin Kano ya kira ga wannan ya zama wajibi ga masu arziki saboda masu ilimi kaɗai ba za su iya ba. ya zama wajibi ga masu arziki 'yan kasuwa da masu mulki su shigo cikin wannan magana su tattala su nuna su bayyana wa mutane muhimmanci sannan a nemo masu ilimi su tsara su ga yadda za a yi mm-hmm. jaiz bank suna banki ne wanda yake tafiyar da ayyukan addinin musulunci amma ba ni da tabbas in masaniyar cewa ko suna gabatar da tsarin inshora na addinin musulunci mm-hmm. amma yana da kyau wannan kira ne kamar yadda sarki ya yi mu tsaya tsayin daka mu tabbatar da wannan tsarin namu saboda shi ne 'yan kasuwan mu ba su kyamar shi ba kuma za mu ba da shi mu samu sadaka kuma za mu yi shi mu samu ingantuwa da kuma kaucewa asara ta dindindin irin wadda take faruwa da nuna. Yawwa mm, lokaci ya fara daga man hannu a dakta cikin dakika talatin kamar wata shawara za ka ba 'yan kasuwar da ke sauraron ka yanzu haka. 'Yan kasuwa ina ba su shawara da su tsoron Allah. Su sani cewa musiba gaba ɗayanta Allah ne yake kawo ta kuma shi yake yaye ta. kuma arziki shi yake ba da shi Allah ta'ala yana fushi da dukkan wani mutumin da yake kasuwanci ya saka ya yi tsada a cikin kayansa Allah ta'ala yana fushi da wanda yake hodin yake tara dukiya ya koya ta don kaya ya yi tsada saboda maza Allah ce mani shakara ofti kira alaihi Allah ta'ala yana fushi ga wanda yake wa mutane tsanani amma bayan haka babu wani magana in mutum bai biya zakka ba dukiya ta hallaka a duniya a'a dukiya tana hallaka Allah yana kama mutum idan bai biya zakka ba ne a lahira amma mutum ya kokari ya biya zakka kuma ya sadaka kuma ya kiyaye haramun a cikin dukiyarsa gaba ɗayan wannan shi ne a shi kuma Allah ya ba mu sa'a mun gode sosai Dr. Sharif da wannan bayani da fatan masu saurare kun ji kuma kun gamsu kuma kun amfana da waɗannan bayanai iyakacin shirin kenan yanzu a madadin Jamila Kabir da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Aiden Otko Halima Jimarau ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah maza da mata yau sai ku yi duba muryar Amurka na ta kiran ku a yau